Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Kamar yadda nake taimakon al'ummar manzan Allah, Allah ka rufa min asiri don hasken manzan Allah. Ga wannan bayani shi ma kamar haka. Wannan dai kowa ya san kowace itaciya ce ga ta nan auni, ga ta nan a Wannan ita ake kira da goruba. Ina masu fama da ciwon ƙirji. masu fama da asma masu fama da tari to a yi haƙuri ga wannan sirrin na bada saboda hasken manzon Allah kuma duk wanda ya same sa dan imanin annabi in ka saurara ka tura a wani group dan wani ya amfana za ka nemi garinta cokali shida za ka nemi ruwa kofi ɗaya za ka tafasa su ka zuba zuma 'yar kaɗan duk in za ka kwanta barci malam sha cokali biyar kwanta garin allah ya waye kamun ka ci komi sha cokali biyar za ka yi tsawon sati guda albarkan manzan allah in dai wannan cutar ne da na faɗa ka gama da su har abada har in ka gama su fita a jikinka ba to ajali ne na bada saboda arzikin manzan Allah akwai abubuwa fiye da ba kwa tunani za mu bayar za mu ci gaba da bayarwa saboda hasken manzan Allah don neman ƙarin bayani a kan wasu sunmu 822 11 96. islamic mai dabino